hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1442 wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan biyu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a littafin alwabil sayyid wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar <clears throat> shehin malami al'imam al'allama muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala A wannan shi ne darasinmu na 165 cikin wani littafi wanda mun fara karatu a cikin fasali na 66 wanda yake magana akan abin da ake fada ko kuma ake aikatawa a lokacin da aka samu kusufi na wata ko kusufi na rana fi ma yuqalu wa yuf'alu inda kusufi shamsi wa kusufi kamar abinda ake fada ake fada ko ake aikatawa lokacin kusufin rana da kuma kusufin wata ya kawo mana hadisai guda biyu akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma hadisin abdurrahman ibn samura uh, radiyallahu ta'ala anhu uh, wanda yake magana akan khusufi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama na rana da aka taɓa yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama an taɓa yin kusufi na rana kuma shi ne tal da aka taɓa yi a zamaninsa ba a taɓa samun kusufi na wata ko kusufi na rana in banda wannan guda ɗaya wanda masana ilimin falaki na wannan zamanin da kuma abinda yake cikin ah, website na wikala, tunasa nasa abinan nasa abinda hukumar bincike da kuma abinda kula da sararin samaniya ta amerika abin yake rubuce a ciki shine wannan abu da ya faru na na wannan kusufin rana da aka taba yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faru a madina a shekara ta goma ko kuma shekara ta 632 a lissafin miladiya wanda shine kamar da muka faɗa kusufi kwaya ɗaya tak da aka taɓa samu a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda yake a rubuce a cikin wannan shafi nasu cewa wannan kusufi ya faru a wannan lokaci a watan shawwal a watan shawwal a shekara ta goma 29 ga watan shawwal a shekara ta goma da ya daidai da 27 ga watan januwari na shekara ta 632 kuma <clears throat> ya faru ne da safe bayan hudowar rana da kwatankwacin wato kamar karfe bakwai da kwata na safe ya kai kuma har zuwa kimanin karfe tara haka na safe idan aka lura da bayanin da suka rubuta kusan ya yi daidai da abin da yake cikin hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayani akan wannan abu da ya faru na husufin abin da cewa shekara ta goma a watan shawwal shekara ta goma a watan a watan shawwal abin ya faru to wannan kusufi idan aka duba za ga kusan ya yi daidai da lokacin lokacin wafatin ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda da yake ga mariya alkibdiya wata bakibdiya da sarkin masar na wancan lokacin almuqawqis ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautarta tsakanin shekara ta bakwai kusan shekara ta bakwai bayan sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya an yi shi shekara ta tara abin ta shida eh, sannan kuma a tsakanin shekara ta bakwai zuwa shekara ta takwas wanda aka yi fatho makka a cikinsa a daidai wannan lokacin ne shi wannan masaraki ya aiko wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kyautar ita wannan kuyanga mariyatul kibdiya kuma daidai wannan lokacin shi ne lokacin da abu sufiyan yana kafirinsa kafin musulunta sai yi tafiya zuwa sham inda ya haɗu da hirakun shugaba ko kuma sarki na rumawa sauraka kaga zai zanto kan kusan an haifi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a kusan shekara za ka iya farko-farkon shekara ta tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi da imam bukhari ya ruwaito daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da ibrahim alaihi salam ya rasu manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna lahu murdi'an fil janna yana da wacce za ta shayar da shi a gidan aljanna to kaga wannan ya nuna cewa ya rasu ba a gama shayar da shi ba wato ya rasu yana shan nono akwai ruwaya a cikin musannaf na ibn abin shaiba da tabakat na ibn sa'ad da salsala wacce ke hasan daga mahmud ibn labid yake cewa shekarun wato shekarar shi ibrahim lokacin da ya rasu Ah, yana wata goma sha takwas to shekara ɗaya da rabi sauraka kaga zai zama kenan kusan ƙarshen shawwal ɗin a na shekara ta goma ga wanda ya yi daidai da lokacin da shi wannan ah, husufin ya faru ya faru a shekara ta goma kuma a cikin watan shawwal kuma a ƙarshensa saboda kamar da za mu zo mu yi bayani husufin rana yakan kasance fi abinan fi auƙatil israr wato istisrar lokacin da kusan ƙarshe-ƙarshen wata saɓanin na wata shi kuma yana kasancewa fi fi fi ibdar fi ayyamil ibdar lokacin da wata yake tsakiya a kusufi sababinsa kamar yadda masana ilmul falak suke faɗa ne. lokacin da zai zanto wata ya shiga tsakanin duniya ko tsakanin ƙasa da kuma hasken rana yayin da wata ya shiga tsakaninsu to sai ya kare hasken hasken rana ɗin to wanda shi ne ke sababa a ga kusufi ko dai a ga kusufi wanda yake na gaba ɗaya ita ranar ko kuma na wani ɓangare daga cikinta wato ko zanto gaba ɗayanta ta yi kusufi ko kuma wani ɓangare na ta yi kusufi Ah, amma bai yiwuwa a ce a samu kusufin wata da zai kange rana duka duniya gaba ɗaya zanto ba a ganin haskenta saboda wata ah, yana da kankanta kan rana wato karami ne idan aka kwatanta shi da girman rana saboda ka babu yadda za a iya rufe ta rub ya zanto duka duniya ana ganin ta a rufe sai dai an ya rufe ta wani bangare ta wani bangare kuma za a ganta kuma ita rana ta fi shi yin sama sosai wato sama take sosai tazara da take tsakaninta da wata tazara ce mai yawa ah. saboda haka babu yadda za a samu kusufin rana ya zanto ko'ina a duniya ya faru sai dai wani guri ya faru wani guri kuma ya zanto bai faru ba to kaga idan ya zanto wannan shine abin da ya tabbata a ilmance kuma ba tun yanzu ba kusan masana falaki tun farko abin da suka yi bayani kenan kusan ya zama sabab ne mota yankan wani abu ne da ake da ne akan cewa haka ne haka shi ke jawo kusufin rana din to kaga in ya zanto hailulatul kamar bainahu wa bainal wa bainash shams wato wata ya shiga tsakanin ƙasa da rana shi yake jawo kusufi na rana to kaga bai yiwa kenan ya kasance a rana ta bakwai ga wata ko takwas ga wata ko tara ga wata ko goma ga wata don a wani lokacin akwai tazara mai nisa tsakanin ranar da watan a cikin waɗannan kwanaki ya fi samun kusanci da ita lokacin da yake ƙarshen wata wato a ƙarshe-ƙarshen wata shi yasa da za mu karanta maganar ibnu taymiya cewa bai yiwa a samu kusufin rana sai a irin abin nan a 29 ko kuma 30 ko kuma karshen ƙarshe 28 domin a wannan lokacin ne wata yake zama kusa da kusa ita rana har da zai iya shiga tsakaninta da damunan duniya sai ya zanto mun kasa ganin ta cikakke to haka nan shi ma alkamar kusufinsa abinda yake jawa shine ya zanto ita duniyar da ita ma tana zagayawa yayin da za ta shiga tsakanin da tsakaninsa da hasken rana in ta shigo tsakaninsa da hasken rana su haka sai mu ga wato a lokacin sai mu ga watan ya rasa haskensa ko dai mu ga ya rasa haskensa gaba daya idan ya zama ta shiga gaba ɗaya ta rufe shraf ko kuma ga wani bangare na shi ya yi duhu domin shi wata kamar yadda aka sani a karan kansa jirmi ne wato jiki ne wanda shi ba shi ne mai hasken ba yana karɓar haskensa ne daga rana wato kamar madibi yake kamar ka aje madubi ne ka kunna fitila hasken da za ka gani a jikin madibi na fitilan ne yake shi ne yake ansa daga jikin fitilar yayin da za ka kashe fitilar zai da duɗin ba wani haske tare da shi to haka haka wata yake shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ya kirawo hasken rana da hasken fitila siraj shi kuma ya kira na wata da nuran tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ce ah, wanda ya sanya wanda ya sanya eh, masaukai ko kuma hanyoyin tafiyar taurari a cikin sama sannan ya sanya fitila ita ce rana a cikinta sannan kuma ya sanya wata mai haskakawa a sai aka kirawo rana a nan da sirajan cewa fitila ce za ka ita ke ɗauke da haskenta amma shi aka ce masa mai haskakawa saboda yana reflecting ɗin haskensa ne daga hasken rana ce waje alal kamara fi hinna nuran waja'ala shamsa siraja Allah ya sanya haske ya sanya wata wanda yake mai haskakawa ne sannan kuma sai ya sanya rana ta zama fitila ce to wanda yasa yayin da zai zanto hasken yayin da zai to duniyar ta zagaya ta shiga tsakanin wata da kuma shi abin da ita rana to sai ta kare hasken da shi wata yake samu daga jikinta su shine sai a ga sai a ga wannan kusufi na wata ya samu to kaga an haka ne bai yiwa a samu kusufin wata a daren goma ga wata ba zai yiwu ba ko daren takwas ko daren tara ko daren sha ɗaya ko ka tsallaka daren sha shida ko sha bakwai ko ishirin ko ishirin da biyar ko ishirin da takwas ko da tara don ba zai yiwu ba sai dai a dare raki na ibdar su ne yamul bit din nan da ake cewa yamul bit eh, kwanakin haske su ne sha uku sha hudu sha biyar to yawanci a nan ne domin a lokacin ne yakan zamo shi a bangare guda a nahiya guda ita ma rana ta zama a nahiya guda wato shi ya zamo a nahiyar gabas ita kuma ta zamo a nahiyar yamma to yadda suka yi suka fuskanci juna to ƙasa kuma duniya za ta shiga tsakaninsu to sai ta kare masa wannan haske shi Allah subhanahu wata'ala da cewa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatan layli wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa shai shay'in fassalnahu tafsila ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa muka sanya dare da yini ayoyi guda biyu wato suka zan ayoyi ne guda biyu fa mahauna ayatan layli sai muka shafe ayat dare waja'alna ayatan nahari mubsira sai muka sanya ayar wato muka shafe ayar dare da duhu da kuma ayar rana sai muka sanya ta mai wato mai haske ce mai haske ce a fili take litabtagu fadlan min rabbikum don ku fita neman abin falala daga ubangijinku shine neman arzikinku wali ta'lamu adada na wal hisab kuma don ku san adadin shekaru ku san adadin lissafin lokuta wa kulli shay'in fassalnahu tafsila wato kowane abu mun yi bayanin sa filla filla daki daki saboda haka ita shams mubsira ce mai haske ce abin nan shi kuma ayatul layl shine alqamar shi kuma Allah ce ya shafe haskensa saboda ka yi zanto shi ya da haske da haka duk abin da za a gani na haske jikin wata to haske ne wanda ya same shi daga rana saboda haka fuka ha'u da suke fassara kusufi da cewa zihabu ah, daw'i shamsi wal qamar zahabu daw'i shamsi wal qamar suka yi ta'rifin sa cewa tafiyar hasken rana da wata wato ah, hasken rana da wata su tafi to a nan in aka dubi shi wata aka ce haskensa ya tafi wannan zai yi tun da daman shi bai da haske yayin da wani abu ya kange tsakanin haskensa da rana ya sanya tsakaninsa da rana sai haskensa ya tafi amma ita rana haskensa yana nan ita rana haskenta bai tafi ba saboda haka kaga ba za a ce tafiyar da haskenta ba haskenta yana nan abinda kawai ya faru shine yayin da shi watan ya shiga tsakanin ya gano da ita sai muka daina ganin hasken amma ba wai dan hasken babu shi ba amma yayin da duniya ta shiga tsakanin wata da abin tsakanin wata da rana kaga shi hasken ne ya tafi saboda haka shi a iya cewa tafiyar da haskensa amma ita ba za a ce haskenta ya tafi ba to da eh, dukansu tana tafiya dukansu kullum fi falakin yasbahun su suna tafiya duk waɗannan ajram ba tsaye suke ba da duniyar da muke ciki da watan da rana kowane tafiya yake yawa sauraka duniyar da kanka a nan a nitsatsar san ba ta motsi wani allah ne rike ta eh, amma in ya ga dama sai ya sai ya wargaza komai sauraka tana tafiya to wannan shine sabab alhissi wato sababi wanda dan adam ya yakan yakan iya gano shi ta hanyar ilimi ya ya fahince shi to akwai kuma sababu shar'i wanda wanda ba wanda zai iya sa sai ta hanyar wahayi ba wanda zai iya sa sai ta hanyar wahayi dan mutum yana da ilimin falaki san harkar sararin samaniya astronomer ne ba zai iya sanin wannan ba sababu shar'i shine takhwifullahi ibadi. Allah ya kawo wannan don ya razana bayan sai tsorata su kamar yadda tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa inna ma yukhawifu Allahu bihima ibadahu rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kusufi dan wani ya rayu wato haihuwarsa ko da mutuwarsa sai dai ubangiji yana tsorata bayansa da shi da su ah, saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan yakan haifar da wannan abu duk da cewa yana da wani sababi wanda mutane suka sani to amma kuma akwai wani sababi wanda shine tsoratarwa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ce ba ma aiko da ayoyin mu sai dan tsoratarwa Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan ibnu daqiq al a cikin littafin sa ihkamul ahkam sharh ahkam yake cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yukhawifu bihi ma ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa da kusufin rana ko na wata yace wannan ishara ce zuwa ga cewa ya kamata in imani ya ga wannan ya ji tsoro wato duk sanda ya ga wani canji a sararin samaniya sabanin yadda ya saba gari yau da kullum to ya sa masa wani tsoro da firgici a zuciyarsa yake cewa masana lissafin tafiyar taurari da sanin abin abubuwan da ke sararin samaniya abinda suke faɗa na kusufin rana da wata wanda shine yanzu muka yi bayani ce wannan asbab ne adiya wasu sababba ne na al'ada da aka saba sani to amma watakila wani ya ce to ai wannan ya saba da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana tsoratar da bayinsa da su ne to kuma su waɗannan suna bayanin cewa akwai sabubba wanda su suke jawowa idan wannan ya shiga tsakanin wannan da wannan a rasa hasken wannan wanda ya shiga tsakanin nan da nan a rasa kaga wani sababi ne wanda yake adi ba ba wani abu bane da za a ji tsoro to kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne yake tsoratar da bayinsa da ita to kamar akwai cin karo tsakanin wannan da wannan kenan in ya zanto kawai wani abu ne wanda ya faru saboda wani dalili kuma zai kau tunda har za a gaya maka ga sanda zai faru ga kuma sanda zai baje to kaga kenan menene na jin tsoro wani zai iya faɗar haka ko kuma ya nuna cewa ko waccan magana ma annabi bai yi ta ba yanzu abu ne mai sauki wani ya zuci ma annabi bai faɗi haka ba ya za a yi gashi yanzu ilimi ya gano cewa ai kawai wani abu ne normal yake faruwa kuma za a san san da zai faru kafin ya faru za a kuma san san da zai tafi saboda haka menene da cewa ana a ji tsoro saboda me za a ji tsoro to ibnu da kekil it tun a wancan lokacin sun hararo cewa za a samu irin masu wannan taɓargazar saboda haka sai ke cewa to wanda zai zai kudirce wannan aƙida tare da shi wannan ya kudirce wata akida mummuna mara kyau ya ce domin allah subhanahu wata'ala yana da ayyukansa da yake yi ala hasabin al'asbabin adiya gwargwadon sababba waɗanda suke na al'ada yana da kuma wasu abubuwa da yake yi waɗanda suke fita daga sababba na al'ada domin ƙudurar ubangiji wata wata'ala ita ce ke da hukunci akan kowane sababi da abinda sababin yake haifarwa in ya ga dama sai ya datse tsakanin sababi da musabbab ya ga dama sai ya datse alaƙa tsakanin sababi da musabbab ɗinsa wannan misalansa suna da yawa ga sababi amma musabbab ɗin ya samuwa Allah yana yin wannan kamar da ya datsa alaka tsakanin ƙunar wuta ga annabi ibrahim a.s. ga ta dai sababi ce ta a ƙone in an shiga ciki amma kuma allah ya katse wannan alakar tsakaninta da shi ruwa abu ne da aka sani yana haɗe mutane yana shanye mutane to amma allah ya datsa alakar wannan nitsar da mutane da zai yi ya haɗe su tsakanin da annabi musa alaihissalam da aka suka bi ta kai suka wuce kamar suna bi ta kan turbaya sauraka ubangiji su subhanahu wataala kudrarsa in ya ga dama yakan datse tsakanin sababi da musabbab ɗinsa saboda haka idan abin da yake cewa su bayan Allah na kwarai yake cewa fa'iza kana ka zalika ya ce idan ya zanto haka abin yake ya ce to su bayan Allah na kwarai waɗanda suke sa Allah a zuciyarsu su kike kuma hararo wato ah, abubuwa na ban tsoro a cikin dukkan ayyukan Allah da abubuwa da girma da wanda suke nuna kudarar Ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da gamammiyar kudararsa ta ya keta wata al'ada da aka saba sani ya datse sababi daga musabbab ɗinsa ya ce to idan suka ga wani abu wani baƙon abu ya faru to yana sa musu tsoro yana sa musu tsoro a zuciyarsu saboda suna da ƙarfin imanin cewa Allah yana yin abin da ya ga dama saboda ka dan abin da ka gani ka saba gani in Allah subhanahu wataala ya ga su ya ga dama sai ya juyar da shi ya zama wani abu daban to haka duk sanda suka ga wani abu sai ya sa musu tsoro shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan iska ta taso hadari ya taso iska ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan wato fita daga hayyacinsa ya abin ya canza fuskarsa ta canza kamar yadda ya zo a cikin ruwa ya shiga ya fita ya shiga ya fita yana gudun kada irin iskar da ta samu adawa ko ita ce Allah subhanahu wataala ya aiko duk da cewa an san a ilimi na na sanin yanayi an san tasowar iska dalilin da yake kawo shi da kuma abin da zai kawar da shi wato wani abu ne da aka saba an san san da iska za ta taso kila ma har a bayani ruwan sama an san san da zai sauko kila ma har a yi bayani kila ma tun shekarar bata zagayo ba a yi bayanin cewa za a samu ruwan sama ko ba za a samu ba to amma duk da haka duk da waɗannan asbab da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga ruwa idan ga hadari ya taso yakan ji tsoro kwarai da gaske kai ya zanto irin yadda Allah ya yi wa adawa falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha azabun alim suka ga hadari ya taso suka yi ta cewa ga hadari nan zai mana ruwa zai mana ruwa Allah ce a abinda kuke ta gaggautowa ne na azabar Allah ta zo muku iska ce take kunshe da azaba mai radadi saboda haka abinda ka saba gani kake ganin cewa normal ne ubangiji yana iya juya shi ya mayar da shi ya zama ukuba don haka a sani cewa abinda masu ilimin lissafi suke faɗa dangane da sabubban waɗannan abubuwa baya kore a ji tsoro yayin da aka ga wani canji abinda ba shi ne aka saba gani ba aka ya faru to dole za a ji tsoro to shi ne wani abinda ibnu da ƙiƙa yake faɗa Ah, ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafinsa alfatawa mujalladi na 35 ah, mujalladi na 35 shafi na 175 zuwa 176 ah, yake cewa wa amma kaunul kusufi wa ghairihi qad yakunu sababan li hadithin fil ardi min adhabin yaqtadi mautan aw ghayrahu fa hadha qad athbathahu al hadith nafsuhu ya ce amma kasancewar kusufi na rana ko na wata zai iya zama dalilin faruwar abinan faruwar wani abu da zai faru na azabar Allah a bayan ƙasa mace-mace ko halaka ko wani abu ya ce to wannan hadisin ma ya tabbatar da wannan yana nufin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ayata ne yukhawifu Allahu bihi ma ibadahu hadisin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa sukan iya su zama sanadiyar haifar da wani abu وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي كون الخسوف له وقت محدود يكون فيه أبدا النبي يفعل أنه baya kore zanto kusufi yana da lokacinsa ƙayyadajje da a ciki zai faru haithu la yakunu kusufu shamsu illa fi akhir ash-shahr laylat as yace kamar yadda aka sani shi kusufin rana baya kasancewa sai a ƙarshen wata ana maganar wata wata abin lissafi na alƙamari ba lissafi shamsi ba ba abin da januwari februari ba ana maganar muharram safar da sauransu cito a ƙarshen wata wato daren sha abin da daren ashirin da tara ko kuma daren talatin ga wata shi kuma kusufin eh, wata baya kasancewa illa wasu wasaƙon shahari sai tsakiyar wata su ne layalin ibdar ranar da wata yake cika wato sha uku sha hudu sha biyar ya ce wa mani da'a khilafa zalika min almutafaqiha aw al'ammati fa li'adam ilmihi bil hisab ce wanda yake da'awar cewa akan iya samun kusufi na rana ko na wata ba a ƙarshen wata ba yace to wannan saboda ya jahilci menene ilimin lissafi wanda jahilci ilimin lissafi zai iya faɗar haka ko da ko yana da ilimin fikihu wali hadha tumkinu al-ma'rifatu bima madha min al-kusuf ma yustaqbal shi yasa akan iya a gane akan iya a gane kusufin da ya aka ya wuce na baya da kuma wanda za a yi shi yanzu kamar yadda muka ce ka duba abin nan nasa website zaka ga sun ba da na shekarun baya can da kuma na shekaru nan gaba masu yawa da za su zo duk yana nan za ga rana kaza ga watan kaza lokaci kaza da time da komai za su rubuta zai yiwu a san wannan shine abin da ibnu taymiya ke faɗa saboda wani abu ne na lissafi ce zai yiwu a san wannan yace wali hada tumkinu al ma'rifatu bima mada min al khusufi wa ma yustaqbal za iya sanin kusufin da ya wuce da wanda zai zo nan gaba shi yasa suka iya gane duk da cewa su sun faɗa da lissafin miladiya ne 632 amma in ka koma ka juyar da wannan lissafin miladiya din za ka ga shi ne shekara ta goma bayan hijira kuma sun faɗi cewa a madina aka yi shi eh, kuma in ka duba za ka ga a lissafin hijira shawwal ne shawwal ɗin kuma ƙarshensa kaga ya yi daidai da abin da ya zuwa cikin hadisi kuma ya yi daidai da lokacin da ɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ibrahim ya rasu don sau haka wannan lissafi ne duk zai yi a san shi ya ce kama tunkirul ma'arifatu bi ma maza min al'ahillati wa ma yustaqbal kamar yadda za a iya sanin uh, watanni abinan kamawar watanni da ya wuce da kuma watanni da za su zo nan gaba za a iya baka kalanda ta baya uh, uh, abinan nawa ga wata ne abu kaza ya faru inda har ka iya gano wato ranar za a iya bugawa a kuma gano kalanda abin nan kamawar wata din sama ma in kana da lissafin shamsi to in za ka yanzu haka akwai manhajoji a cikin abin nan a apple za ka iya samun wannan manhaja da za ka iya sa date ta juya maka shi zuwa hijira ko ta juya maka shi zuwa miladi don abin ne na lissafi duk za iya yin sa yace iz kullu zalika bi hisab ibnu taymiyyah saboda duk wannan lissafi ne kamar yadda Allah ya ce waja'ala al-laila sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana Allah ya sanya dare ya zanto nutsuwa ya sanya rana da wata su zamo su zamo lissafi wato su abin lissafi shamsa wal-qamara bi husban ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu 'adada as-sinina wal-hisab sauraka wani abu ne da zai yi wa a san shi shi yasa za ka ga ana samun kalandoji da za a faɗi lokutan shiga a zahar la'asar magariba isha'i asuba Wani duk ba gaibi ba ne lissafi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala daman ya sanya tafiyar waɗannan taurari da waɗannan halittu da ke sama allah ya sanya su su zanto abin sanin lissafi ga wanda duk suka san shi za su iya ga wannan lissafi to za ga jahilan abin nan limamai suna hana a yi kiran sallah da wannan akwai wanda aka ce shi kullum sai dai a zo a auna da kara a fitar da lokacin azahar sannan a yi kiran sallah to kaga wannan don rashin sanin wannan ne amma da zai je duniya za ta kasar saudiya ke cike da malamai fal amma za ka ga cewa kiran sallah na haramai da za ka ga duk da su kana zaune za ka ga tauke din yadda za ka ga agogon na yana nuna maka yanzu isha'i saura minti kaza asuba saura minti kaza in abu ne da ake yin sa a jahilci da aida kaji an tada an balli mutane ba su haƙura ba malamai su zauna a yi ta sallah ba a lokutan su ba to amma anan sai ka ga wani ɗan ƙaramin abin da amma ya dage ana ta rigima da shi so da a zo a ce za ka yi ta gwadawa da kara ko da itace a samu wannan kalandar matukar dai waɗanda suka yi ta ƙwararru ne tunda akwai waɗanda ba su ƙware ba za su yi to su yi shirme a ciki amma in ka samu ƙwararre wanda suka iya to za su fitar maka da lokutan sallah din Allah yana cewa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj sauraka al'ahilla su ne waɗannan taurari abinan su ne wata da yake tsayawa Allah ce ya sanya su ya zanto abin gane lokuta ga mutane to shi ne ibn ya ci gaba da cewa wa min huna to a dalilin haka ne Sara سار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف المستقبلي يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع يجتو أدليل هكذا mutane idan suka ga mutane wanda suke marasa karatu idan suka ga wani mai harka da taurari ya faɗi lokacin kusufi kuma sai aka yi dace ya zanto hakan ne aka ga an yi kusufi a duk lokacin da ya faɗa to sai a cewa to duk labarukan da yake faɗa na gaibu sai a zata duk haka ne sai a yadda da shi ya ce to wannan rashin sanin cewa wancan abu lissafi ne sauran abubuwa kuma da yake faɗa dibbige ne ba wannan ba wannan lissafi ya ce fa inna hadha jahl ya ce to wannan jahilci ne idil khabar al awwal bi manzilati ikhbarihi bi anna al hilal yatla ya ce labarin cewa lokaci kaza za a yi kusufi daidai yake da ya ba da labarin cewa lokaci kaza wata zai kama wanda an sani wannan ana da shi to haka yake in ma lailatul 30 wa in ma lailatul abin da 31 kamar ya bada labari ne ya ce wata zai tsaya ko dai daren 30 wato daren 30 ko daren 31 fa inna hadha amrun ajra Allah bihi al'ada abin nan uh, wata baya kwana 31 baya ni 31 sai dai a daren 29 shine daren 30 ko kuma ran 30 shikenan zai bayyana eh fa inna hadha amrun ajara Allahu bihi al'ada al'amari ne da Allah subhanahu wataala ya riga gudanar da al'ada a kansa la yakhrumu abadan har abada ba zai canza ba haka zai ta zamowa wa bi manzilati khabarihi anna ash-shamsa taghrubu akhir an-nahari wa amsal zalika kamar ya zo ya gaya maka cewa ai idan karshen gini rana tana faduwa kaga wannan ba wani abu ne na gaibu abu ne da aka sani kowa kuma ya sani cewa karshen gini shine lokacin da rana za ta faɗi. kuma za a neme ta a rasa yace faman arifa arafa manzilata ash-shamsi wal qamar wa majariyahuma alima zalika duk wanda ya san masaukan rana da wata inda suke tafiya ya san magudanar su to zai iya sanin haka wa in kana zalika ilman qalilal manfa'a yace duk da cewa wannan sanin yaushe za a yi kusufi yaushe ne ba za a yi wannan abu ne mai karancin amfani ba da wani dogon amfani za mu ji maganganu na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen akan wannan ce fa idza kana al-khusuf lahu ajlun musamma lam yunafi dhalika an yakuna inda ajalihi yaj'aluhu yaj'aluhu Allah sababan lima yaqtadihi min 'adhab ghayrihi liman yu'adhibuhu Allah fi dhalika al-waqt mala yace to idan ya zanto kusufi yana da lokacinsa yana da wani kayyadajjen lokacinsa da aka sani to wannan baya kore cewa a daidai kuma lokacin Allah ya yi mu wani azaba a daidai lokacin Allah ya saukar da wata azaba da ya ga dama ya saukar da ita a lokacin eh, yace kama anna ta'zim Allah liman azabahu bir rih ash-shadid barida ka qaumi adin kanat fi al-waqt wa huwa akhir ash-shita ce kamar iskar da Allah subhanahu wataala ya aika wa mutanen adawa ya azabta su ya halaka su da ita ce ai ta kasance a lokaci a wani dare ne mai tsananin sanyi shine kuma a ƙarshen lokacin sanyi a ƙarshen lokacin sanyi kaga wani abu ne dama an saba da shi mm. to kuma a daidai wannan lokacin kuma Allah subhanahu wataala ya hallaka su mm. kamar yadda masana tafsiri suke faɗa yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-makhila wa huwa as-sahabu alladhi yukhalu fihi al-matar mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga ruwan da abin hadarin da ake sa tsammanin ya saukar da ruwa aqbala wa adbara wa taghayyara wajhuhu sai ka ga ya shiga ya fita ya shiga ya fita fuskarsa ta canza har Aisha radiyallahu ta'ala an take ce masa inna nasa idza ra'aw al-makhila tastabsharu sabanin mutane in sun ga hadari ya taso za a yi ruwa al'abin nan farin ciki suke yi amma kai kuma gashi hankalinka yana tashi sai ya ce ya Aisha wa ma yu'minuni waye zai bani nutsuwa قد رأى قوم ع... قوم رأى قوم عاد العذاب Mutanen مستقبل sun ga azaba ga عذابا a matsayin wani girgije da ya nufo gonakinsu kalu haza aridun mumtirna suka ce ga girgije nan zai mana ruwan sama Allah ce bal a'a ba girgije ne da zai muku ruwan sama ba huwa mastajaltum bihi abin nan ne da kuke ta gaggautowa kuke gaggauto da shi shine azaba Rihun fiha azabin alim iska ce wa ke dauke da azaba mai radadi to kaga ashe ubangiji subhanahu wataala yana iya sanya daidai lokacin da abin da ka san yana faruwa a daidai lokacin kuma Allah ya kunso wata azaba a cikin sa sai to kana ganin abin da ka saba gani ne ashe kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wani abu sa wani abu daban wanda ba zai mutun dadi ba yace to haka nan lokutan rahama lokutan rahama su ba za ka samu aisa da ne sanannu ne saboda kakan sa tsammanin samun rahamar a cikinsu shi kamar ƙarshen abinan kwanaki goma na ƙarshe na ramadan ko kuma kwanaki goma na farko na zulhijja ko kuma tsakiyar dare da sauransu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duka lokuta ne masu cike da albarka masu cike da rahama duk mutumin da ya dace da gamdakatar wannan rahamar takan iya same shi hiya awqatun mahduda yace dukkan su lokuta ne sanannu kayyadaddu Za ta taqaddam wa la ta ta'akhkhar ba su canzawa ba sa canza suna nan yadda suke goman ƙarshe ta Ramadan tana nan yadda take kowa goman ƙarshe ta zo ya sani kuma ya san za ta zo in ce ga Ramadan ya san goman ƙarshe za ta shigo haka na aka ce Zulhijja ya san farkon goman farko ga ta nan za ta zo saboda haka abu ne sananni. amma kuma Allah su subhanahu wataala ya kunsa rahamarsa a cikinsu. to haka nan waɗannan abubuwa da suke faruwa na canjin yanayin samaniya ubangiji su wata wataala yana kunsa abin in ya ga dama yana kunso zabasa a ciki duk da cewa abubuwa ne sanannu an san su suna faruwa a dalili na kaza saboda haka nan abin da shekul Islam Ibn taimiyya yake ya fitar daga ƙwalon wasu don an ce wani malami ya fara faɗar haka ma cewa a daina jin tsoro ai wannan bai kamata ma a ji tsoro ba wato irin da yadda turawa marasa imani daga cikinsu wanda ba san Allah ba suka mai da abin wani abin shakatawa in aka ce zai zo har ma wasu abinan tabarau ake sayarwa a sai tabarau yadda za ka yi kallo cikin nishadi eh, cikin walwala har ma a rika tafiya ƙasa kasa inda aka san abin zai fi kankama har kamfanonin jiragen sama su ƙara adadin abin eh, tafiye-tafiyensu zuwa wannan kasar saboda za a je a buɗe ido da ganin rana yadda za ta yi za ta yi kusufi to kaga ya zanto su ma wanda suke da imanin suka koma haka har ma aka samu daga cikin ma wanda suke da ilimi sun kore wannan abin da annabi ya faɗa da abin da Allah ya faɗa gabanin haka wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah Allah kuma ya ce ba ma aiko da wata aya sai dan tsoratarwa to sai su ma suka yarda cewa ai babu wani abin tsoro saboda haka ko da Allah ya ce tsoratarwa ce ko manzo ya ce tsoratarwa ce kare da jin tsoro ai an gane abin da yake sawa yana faruwa to a cikin sharhul mumti na na ibn usaymin mujalladin mujalladinsa na biyar shafi 178 ya wannan magana yake cewa ‘yan sai mun ga ƙwaƙwaf waɗanda suke cewa su abubuwan da suka gani a zahiri a fili su suka yarda da su su suka yi imani cewa su ne na gasken yake cewa to irin waɗannan ba sa wa'azantuwa sai abin da suka gani a zahiri shi ne zai iya zama musu wa'azi amma abin da su ba su gan shi a zahiri ba za su ɗauke shi abin wa'azantuwa ba ya ce saboda haka za ka ga mutane da aka karantar da su suka san ga dalilin da yake sa a samu kusufin rana ga dalilin yake sa a samu kusufin wata yara tun daga tun daga abin nan secondary ana koya musu wannan suna sanin wannan saboda haka sai wannan ya sa abin da yake cikin zukatan mutane na tsoro sai ya fita sai ya fita daga cikin zuciyarsu sai ci to a shi ma abin abu ne wanda yake faruwa saboda kaza kuma zai zo ya wuce ci shikenan yake cewa mu a da abin da muka sani idan waɗannan abubuwa suka faru mutane firgita suke tsorata suke yi wasu ma yi ta kuka in sun ga haka a yi ta fita cikin gaggawa a tsoraci ana tafiya masallatai shi kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi kusufin wannan kusufi na rana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda hadisi ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya firgita ya fita da sauri yana jan rida yana jan abin ridahu yana jan mayafinsa a ƙasa bai ma tsaya ya gyara mayafinsa ba haka ya tafi yana jansa a ƙasa a tsorace har ya je ya sa aka yi kiran sallah cewa a haɗu a haɗu a salatu jami'a a salatu jami'a don mutane su haɗu gaba ɗaya mutane suka haɗu maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu sallar da ba irin ta aka saba gani ba domin wannan wata aya ce da ita ma ba irin ta aka saba gani yau da gobe ba saboda haka sai zanto sallar ita ma da zai musu sai zanto sallah ce ba irin wacce aka saba gani ba a cikinta ya yi dogon ruku'u kamar yadda muka yi bayani a karatun baya har ta kai wasu sahabbai duk da ƙarfin jikinsu da nishaɗinsu da kwaɗayinsu da alkhairi suka gaji gajiya mai tsanani saboda dogon tsoya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da dogon ruku'u da annabi yayi da dogon sujada da yayi <coughs> yayi sallar da ba ba a taba ganin irin ta ba <coughs> mutane suna ta kuka kuma suna firgice a wannan tsayuwa aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama aka nuna masa aljanna aka nuna masa wuta a daidai wannan lokacin aka hasko masa su yake cewa falam ara falam ara yawman afza min hadha yau. yawm ce ban taba ganin lokaci mai ban tsoro ba kamar wannan ranar ban taba ganin rana mai ban tsoro ba irin ta <coughs> sau lokacin aka kusanto masa da wuta ta zanto dab da shi har ma aka gan shi yana ja da baya saboda gudun zafinta subhanallah sauraka al'amarin kusufi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi al'amari ne bai girma ba kamar yadda yanzu mutane suka dauke shi ba kamar yadda makiya musulmi musulunci suka nuna mutane zanto ba baya da wani abu na tsoro a cikin zuciyarsu sai zanto zuciyarsu ta koma kal hijarata wa shaddu qaswa sauraka ne za ka ga ana kusufin rana ko ana kusufin wata amma mutane suna ci gaba da harkokinsu normal babu ta babu wani razani a tare da su waɗanda suke sheƙa ayansu suna ci gaba da sheƙa ayansu masu sauraron kaɗe-kaɗe da rere suna cikin harkokinsu na kaɗe kaɗansu da rere-rensu wani caca suna ta harkar cacansu yan bol suna ta ƙwallonsu yan kasuwa ana ta hada-hadar ciniki da lissafi babu wani wanda za ka ga alamar tsorata a kanunsa sai dai ka ga yan samari da yan kaɗan masu addini da wasu tsofaffi an tafi masallaci ana sallah amma dai sauran mutane babu wanda yake ɗaukan wani abu na wani izina daga ciki ana ganin cewa babu wani abu an manta cewa wannan tsarin da muke gani na sama da ƙasa daga ruguza shi ne daga rusa shi ne alƙiyama za ta fara alƙiyama za ta tsaya ne daga fara rusa idan shamsu kuwirat to idan eh, haka duk idan sama'un fatarat idan sama'un shakkat duk da wannan ne da wannan ne alƙiyama za ta tsaya sau saboda a lokacin da mutum yake cikin hada-hadarsa ya musallala a musallala ce mutane biyu sun suna kasuwanci suna ciriki ba su gama ciriki ba alƙiyama za ta tsaya wani ya ɗauko abin da shansa bai kama kai shi ƙasa ba alƙiyama ta tsaya sauraka a cikin irin wannan yanayin da ake ganin ba komai ba ne a haka alƙiyama za ta tsaya ba ce alƙiyama ta taho ga danganan za ta tsaya amma mutane ko a jikinsu ah, ibn isaimin yake cewa <coughs> shin yana da kyau a gaya wa mutane cewa a lokaci kaza lokaci kaza za a yi kusufi na rana ko na wata kafin ya faru ƙila wani ya ce eh, a gaya musu saboda su shirya to shi ne yake cewa babu shakka ya zo bagatatan sai ya fi abin da tasiri a cikin zukata sama da a ce an san da zuwansa idan mutane suka san da zuwansa shi kenan sai su ɗauke shi kamar su zuwan ranar idi ranar sallah kawai jira ake a zo yara suna ta murna cewa gobe sallah gobe sallah haka ake haka ake murna cewa gobe za a yi kusufi gobe za a yi kusufi babu wanda yake jin wani abu abin nan ɗinsa <coughs> saboda haka sai zanto ba da labarin cutar waye ba amfanar waye ba ah, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tatamannu liqa al'adu fa idza laqitu fas'alu Allah al'afiya wa idza laqituhum fasbiru ah, <coughs> ita wannan sallah kamar da muka ɗan yi bayanin ta a abin nan sallar kusufi na rana ko na wata sunna ce sunna ce ko wannan shine ijma'in malamai kamar yadda annawawi ya hikaito hakanan ibnu taymiya alaihi rahmatullah suka hikaito cewa a fil jumla babu wani wanda ya wajabta ta kuma ba ta buƙatar izini daga shugaba ce sai an nemi izinin shugaba ya ce a yi sallar husufi sannan a yi ba ta bukatar wannan saboda babu wani dalili da yake nuna haka kuma ana son a yi ta lokacin da abin ya faru kuma a yi ta nan take da abin ya faru shi kenan haka annabi sallallahu da salama yayin da ya faru fazi'a da sauri ya tashi har yana jan mayafinsa saboda ana son da abin ya faru a yi kokari a yi ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma haka ya yi umarni idan wannan kusufi ya faru a ɗaya daga cikin lokutan da aka hana sallah lokacin bayan asuba misali an hana sallah ba asuba ko lokacin da rana ta tafi faduwa da sauransu duk lokacin an hana an hana sallah to in ya faru a irin wannan lokaci za a yi ko ba za a yi ba za a yi saboda mai saboda tana cikin salawat zawatul asbab tana cikin sallolin da ake yin su saboda wani dalili ba haka kawai ba an filin mutlaka ba ne saboda ka za a yi ta koda kuwa lokacin hadi ne idan aka yi kusufi gab da abin nan aka bayan la'asar kafin faduwar rana sai aka zo aka <clears throat> sai ba a kula cewa kusufin ya faru watakila gab da faduwar rana ya faru har rana sai ta faɗi sai daga baya aka gane cewa ai ai husufi ai in an riga an yi rana ta faɗi kenan, ba za a ce bari ra'ayi sallah ba ita ba a rama ta ce bari ra'ayi yi ta a rama ta to idan ana kusufin fa rana ta faɗi ma'ana lokacin faɗuwar rana yi rana ta ɓace aka daina ganin shi ne faɗuwar ranar mutane kuma suna cikin sallah to shi kenan sai su takaita sallar sai a rage tsawon abinan karatun da tsawon ruku'in da tsawon sujada yadda za a yi a gama ta domin abin da ake so a gani shi ne wannan kusufin ya kau yayin da ta faɗi shi kenan kamar ta samu abin kusufin ya gushe kenan da zarar ta faɗi shi kenan <coughs> idan da za a samu kusufi bayan shigowar farilla lokacin sallar farilla ya sai kuma kusufi ya faru to za a fara yin sallar farilla ne ko ko a'a sai an yi sallar kusufi a yi sallar farilla zama ya ce suna ce ko to ba haka ba ne <coughs> idan akwai idan lokacin ya kasance idan lokacin ya kasance wakt ne mudayyak lokaci ne mai kunci ba kamar mai ba ta da ba ta da dogon lokaci inda za a samu kusufin wata a daidai lokacin magariba to kaga ba ta da dogon lokaci in aka ce za a yi sallar da kusufi lokacinta zai tafi to sai a fara ta sai a fara farilla amma idan akwai isasshen lokaci isasshen lokaci har za a iya sallafa kusufi a gama to sai a fara sallan kusufin saboda mai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mubadara ya nuna gaggawa lokacin da abin ya faru da sauri ya kuma ce idan abin ya faru ku yi gaggawa zuwa ga sallah saboda ka ya umarni bil mubadara saboda ka ita kuma wannan sallah za a iya yin ta ko da bayan an gama wannan za a iya yin ta ba tare da lokacin ta ya fita ba saboda ka hadisai da sun nuna gaggawa zuwa ga sallar kusufi akwai hadisin abu akwai hadisin aisha akwai hadisin asma da hadisin abu musa al'ashari wanda dukkaninsu suna suna nuna haka kuma sannan a yi ta cikin lokacin da ake kusufin kada a zo bayan an tsaya yin sallar farila kuma kusufin ya tafi kaga abinda ake so a samu na wannan sunna din ta riga ya wuce idan ya zanto an samu kusufin rana bayan sallar asubahi kafin hudowar alfijir to in ya zanto akwai haske abin nan afwan kusufin wata kafin hudowar abin nan bayan hudowar alfijir bayan sallar asuba kafin hudowar alfijir abin afuwan kafin hudowar rana nake son ce bayan sallar asuba kafin hudowar rana sai aka samu kusufin wata to in ya zanto haske ya zo tar wanda har ya zanto shi watan babu shi to shikenan babu magana a yi sallar kusufi domin sultanul kamar ɗin kan zahab yanzu hasken babu shi daman kuma don disashewar haskensa za a yi yanzu kuma babu shi gaba ɗaya za ka babu bukatar a yi idan ya zanto a har yanzu akwai duhu a sararin samaniya ba don wannan kusufin ba da an ga hasken watan to shikenan sai a yi sai a yi sallar kusufi domin sultanin kamar la zala baqiyan har yanzu akwai wannan iko na wata yana nan bai gushe ba kuma dan an yi an yi ta bayan asubahi babu komai saboda tana daga cikin zawatul asbab idan ya zanto rana ta yi kusufi kafin magariba a ba a gane ta yi kusufi sai bayan faduwar rana sai lokacin faduwar ranar ko kuma bayan ta shikenan babu maganar sallar sallar kusufi saboda mai saboda li'adda sultanar shamsu kan zahab yanzu babu ranar saura ka don ita ce kuma za a yi wannan sallar babu ita shi kenan ba sai an yi ba idan ya zanto an samu kusufi sai kuma sama kusufin rana sai ya zanto kuma ga hadari ya lullube sama sauraka babu wanda zai iya gaya maka cewa kusufin yana nan ko ya tafi saboda akwai hadari to sai a koma ga masana ilimin falak masana ilimin falaki a ce to a bisa yadda kuka yi lissafi a yanzu kusufin yana nan ko babu shi in suka ce yana nan sai a yi sallar in suka ce a'a a yi daman zuwa karfe kaza ne to yanzu lokacin ya yi shi kenan babu shi sai a fasa sallar an gane ko idan ya riga ya faru sai ba a fara sallar ba sai lokacin da ya dan fara ta ɗan fara washewa to ba zai hana a fara sallar ba kada a ce ai daga zarar ya faru aka ce a fara to yanzu kuma ya ɗan fara washewa ba sai mun fara ba a'a matukar dai akwai kusufi to za a iya yin sallar ko da ko ta fara washewa sai a yi idan mutane suka yi sallar suna tsakiyar sallar sai kuma ta washe an yi raka'a ɗaya sauran raka'a ɗaya sai ranar aka ce ai gashi shikenan ma ya tafi khusufi to sai su yi ɗayar amma su takaita ta ba sai su yi ta da wannan tsawon tun da ba a yi raka ɗaya ba ku ce daga raka ɗaya ba shikenan a sai ku ci ko ɗayan amma ku takaita ta a idan aka yi sallar kuma ya zanto an gama bai gama kusufin bai gama mushewa ba to ba za a ce a sake a sake ta biyu ba dan kada wani ce a to ai yana nan yadda yake ku dawo masallaci a'a shi shikenan sai a yi sauran abubuwa da ake yi addu'a istighfari sadaka ɗan tabayi duk wani abu na aikin alkhairi sai ya zama kuma su za a yi kamar yadda yadda ya yi bayani a nan sauraka ka annabi sallallahu alaihi bai sama da raka'a biyu ba wannan raka'o'in biyu su kada yayi yi sauraka in ar aka yi su aka gama shikenan an gama an gama sallar kusufi ba magana a tashi a kuma yin wata sabuwa don ganin cewa abin bai samu ba Sana ita sallar husufi ba ta da kiran sallah ba ta da ikama ba a kiran sallah ba a ikama sai dai a ce as-salatu jami'a a sala dan ya ce as jami'a ya faɗa kuma ya maimaita yadda zai tabbata an ji mutane sun ji kuma an fi son a yi ta cikin jam'i amma idan mutum ya yi ta shi kadai babu laifi babu abin da ya hana mutum ya yi ta shi kadai amma cikin jama'a Zaifi saboda hadisai da yawa sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin jama'a yayi kuma ba ta da hudu ba a bayanta illa iyaka dai a wa'azi haka dan fadakarwa da dusartarwa da jan hankali amma ba hudu ba ake a bayanta ba wa'azi ake kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa yayi to wannan shine a dunkule abin da ya shafi husufi da kuma abin da ake yi idan ya faru abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh